su ma su yi murmushi mun gane ko bal lam yakun ahadin minhum yarfa'u sautahu bi hadrati kai daga cikin cikin su gaba ɗaya na gurin har da sai na bakar da umar da sauransu ba wanda yake daga sai sautin sa in ya zo man ko man kana jahari wato man kana jahawari jahawari saut wanda yake kuma mai irin ko ya magana hankali sai ka ji da karfi shine jahawari saut Me irin gwangwaman gwangwaman muryar nan ko raɗaye sai ka ringa jin raɗar a cikin gida to wanda ya kasance haka jahada na soyayya yana iya ƙoƙarin sa kada a ji muryarsa ta ɗaga alhamdihi kashi ya tafi ko da amali yana gudun kada aikin sai ɓaci domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqaddamu bayna yaday Allahi wa rasulihi يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون to wannan ladabi ne na zama a majalisar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan anas dan malik yake bayani allah ya kare da gare cewa wa man kana jahawari saut jahada nafsahu ala hafdihi wa wuqudi amali zama an ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din anta habada amalukum wa antum la tashkurun can kuma ana cewa la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dukum ba'da ba sai ka kawo ba wayannan duka yana nuna mana yadda ake biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gane ko to anan yan uwa musulmi sai kuma gudunmawar sahabbai Allah ya kare da a gare su wajen wato ainihin tarbiyya ta ilimi ɗauko ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ilimin nan shine farkon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 da ba a sami shugaban kasa yana cewa siyasar sa ba ta da yi ba saboda me yayi da sunan Allah Allah ka sa duk abin da zamu yi da sunan Allah mun gane to anan wato kun ga anan ubangiji ya ce Ekara. bayan yayi bayani bismi rabbikal ladzi khalaq kenan ana neman ilimi da sunan Allah ko mun gane shi Allah wane ne shi ubangijin naka wato ainihin kalakal insana min alak shine halicci dan adam daga gudan jini kun ga sai aka fara karantar da ilimi ko haka ne sai aka fara karantar da mai biology ko to sai aka ce kuma ikra kuma yi karatu wa rabbuka a akara kuma ubangiji kai ne mafi karanci sai aka ce allazi allama bil kalam wanda Allah ne ya ilmantar da ilimi da alkalami allama insana malam ya alam Allah ya sanar da dan adam abin da bai sani ba duk inda ka kai ga ilimi to Allah ne ya sanar da kai amma kuma akwai inda ka tike ana cewa menene wa fawqa kulli zi ilmin alimun saman kowanne malami akwai wani malam har abu ya koma ga Allah Allah shi kadai ne masani kuma can ubangiji ya ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa insan allamahu bayan to wa'annan duka kun ga ilimi na Allah ne saboda haka kar a ringa alfahari da ilimi ubangiji ya ce kuma wa anzalna wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما وأنزل الله عليك الكتاب وبنجي يا سوكر مك للتابي شيني القرآن والحكمة دكما أينهن سنة وعلمك ما لم تكن تعلم يا سند دك أبن دابك سنبا وكان فضل الله عليك عظيما فلل الله غريك da Allah ya maka tana da girma kuma ubangiji sai ya faɗi irin ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya karantar da shi kuma irin ilimin na gaskiya ne wanda ba karya a ciki ya ce wannan jami'i za hawa والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى mai bambancin wannan jamu da kuma wannan jami idza hmm. eh. Eh. kaga abin da me yasa me yasa ya dau jari saboda akwai ah, wato ba'ul kasami makhazuba ko tunda rantsuwa ce ba labari ake ba wan najami ai wabin najami yana rantsuwa da tauraro iza hawa ma dalla sai wa ma gawa sai aka ce wa ma yandubu anin hawa ko zai ba ku ilimi ko zai gaya muku hukunci to baya magana akan san zuciyarsa in huwa illa wahayi yuha duk abin da aka shi irin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam wato madara ilimi ne daga mai ilimin duk wani kuma wanda zai ɗau wani ilimi bayansa shi kuma daga ɗan adam zai ɗauka mun gane saboda haka ba wani wanda zai zo ya ɗaga kai ya ce shi ma ya samu wani abu Allah ya tsare mu to dan haka wahayi ake masa allamahu shadidul quwa wato wani mai tsananin karfi shine malaika jibril sai shi yake karɓo wahayin ya zo ya kawo masa me yasa aka ce mai amana ne mai tsananin karfi saboda ba wanda ya isa a halittar Allah ya tunkare shi ya canza masa wannan abu yanda yake daga Allah haka ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tunda kun ga ga tare manzo ne na ilimi annabi sallallahu manzo ne na me na ilimi to dan haka sai aka umarci mumine kuma su tsaya su nemi ilimi ko a halin yaƙi ba a sauke wa masu ilimi neman ilimi ba ko ana yaƙi a ƙasa to lallai a je a nemi ilimi saboda haka ashe yan asu ba ku san daraja ilimi ba inda kun san darajar ilimi ba za ku ce ba za ku karantar ba sai an ba ku kuɗi ku yi haƙuri ku dawo yanzu asarar da aka yi ni na tabbata 'yan asin suna shan wahala ɗalibai suna shan wahala kowa yana shan wahala kuma wahalar da ba lada akwai alhaki duk yaron da kuka kai masa jinkiri zai yi graduatin a shekara biyu kuka mai da shi shekara hudu akwai hisabi ba tsakaninku da Allah wallahi akwai hisabi saboda haka lakcarori sai ku shirya yadda za a yi muku hisabi da ku da ɗalibai ba albashi ne ba a baku ba a wai ƙari kuke nema ana abin gaskiya akwai kuskure Allah ya tsare mu to don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة bai kamata a ce mumini duka su fita yaƙi gaba ɗaya ba a bar manzo Allah sun a gida ko a tafi ko a yi fashe tafi kasuwanci a bar ilimi ba a abin nan bai kamata ba alaula na fara min kulle firkatin me yasa daga kowace firka kowace unguwa kowace kowane gida a zaɓo su kowane jama'a a ce akwai wasu me za su yi liyata faka hufidin su je su nemi fikihun addini su samu fikihun addini a san alkur'ani a kai a san sunna sannan a san fikihun alkur'ani da suna din kar a dakata wanda suke sukan fikihu wal yanzuru kuma su waɗanda suka nemi ilimin to sai su yi wa mutanen su gargaɗi su yi musu wa'azi idza raja'u ilai in sun dawo kai ka tafi kasuwanci dan uwanka ya tafi neman ilimi in ka dawo ka bashi tsaraba shi ma in ya dawo ya maka wa'azi ya ce ga ilimi la'allahu ya zaru ko sa kiyaye sai na umar allah ya kare da gare shi ya ce saboda umarnin da allah ya dinnan lalle a nemi ilimi ya ce shi da abokinsa wani mutumin madina haka suke abin nan duti wani lokacin yana da uzuri ce to lalle ne ka je majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka je mana ka gaya mini kai kuma gobe tun da ba inda za ni zan je in zauna shi ma in ya zo bai zo ba sai je gurin gidan sai na Umar Allah ya ce an ce an ce kaza an ce kaza aya kaza ta sauka hadisi kaza an ce kaza an ce kaza yace haka miki sannan kuma akwai wasu samari daga ƙauyuka na Madina su ma sai suka taho suka zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun zo ne kawai don su koyi ilimi mun gane ko wanda yake wato da suka zo wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sun dade wanda jagoran shine malik bin huwairis jagoran samarin yake cewa a taina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani hannu wato shababatin mutakaribun mu matasa ne makusanta matasa kawai muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kamna inda hu muka zauna wajensa 20 lailatan dare 20 muna diban ilimi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahima wallahi mun fahimci manzon mai tausayi ne a raƙiƙa mai saukin al'amari yana da tausayi ga saukin al'amari fa zanna sai zatan anna kad wato a Halina kamar mun watsar da iyalin wasu alna an mantara kana fi Halina ce kai wai ba ku bar kowa a gida ba ne ba mai aure cikinku ba ku da iyaye tsofi ku zo da na kwanan ku ashirin fa akbar nahu fa kala sai muka bai labari a ah, ni ina da baba ni ina da baba ni ina kowa da ya faɗa fa kala sai ce irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim koma cikin iyalanku ku zauna a cikinsu wa allimuhum ku je ku karantar da su abin da kuka yi darasi yanzu Wani ruhun ku musu umarni da abu mai kyau wa idza hadaratis salat idan sallah ta zo fali azin ahadukum tunda kun koyi addini to a cikin ku ne tashi kiran sallah mun gane summa ya ummukum akbarukum kai babban kai kuma sai kai musulmi kaga kun ga gari ne an zo an samu malamai ko an zo an yi karatu gaban annabi za a koma komawar a kwana ashirin an samu liman an samu wa ladan Allahu akbar to haka sahabbai suka ringa neman ilimi wata mace kuma dan mata ma a lokacin ba a baya ba ta zo ta ce ya rasulallah zahabar rijalu bi hadisika mazaje duka sun tafi da iliminka faj'al min nafsika yawman na'tika fihi ko ta'limuna mimma tu'allimuna mimma 'allamaka Allah mu ma ka sa samu wata rana mu ringa zuwa ka karanta da mu abinda Allah ya san daga abinda Allah ya sanar da kai sai annabi ya ce to ku tare a guri kaza ku tare a guri kaza za a yi kaza har ma aka zo cikin wa'azin da yake musu yake cewa ma min kunna imra'atin tuqaddimu bayna yadayha min waladiya salasatun illa kana laha hijaban minan nari duk cikin ku wace ƴaƴanta uku suka mutu za su zama hijabi gare ta da wuta wa qalat imra'atun minhunna ya rasulullah isnan ya manzo Allah sallallahu biyu ba ala sai ce fa adat sai ta kuma mai ne sun makala wasnan har biyun ma wasnan wasnan ya faɗa hasa ko ko biyun ne mun gane ko to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kad allamahum ya karantar da su waffaqahum ya ba su fiqh wa fassara lahum yi musu tafsiri mun gane ko duka ya musu wa bayyana lahum ma ashkala duk abin da ya rikice musu ya musu bayani alaihim fa wa ma ashkala alaihim fahimu abin da fahimtar su ya rikice sai ya musu bayani mun gane ko sannan summa da ahum an yantashiru sai wato an yan shiru ma ta'allamu sai ce musu kuma su je su yada abin da suka sani wa an yafqahu gairahu su fahimtar da wato abin nan abin nan wasun su dan haka manzon sun ke cewa nadarallahu imran Allah ya haskaka fuskar mutumin da sami amina hadisan wanda ya ji wani hadisi daga gare mu wani bayani ba fi zahu ya kiyaye shi hatta yi balligahu har ya je ya isar da shi yi balligahu gairahu ya je gaya waninsa faruk ba hamilul fiki da yawa za ka samu wani ya ɗau ilimin fikiyo ila man huwa afqahu minhu ka tafi da ilimi sai ka je gurin wanda ya fi ka fahimtar ilimin wa rubba hamilul fiqi laysa bi faqihi da yawa za ga mutum kuma ga ilimi ko bai gane addini bai da bai da fikin addini can kuma yace ballighu anni walau aya ku isar da gare ni ko da aya daya wa haddisu an bani isra'ila wala haraj ba iya ba da labari game da banu isra'ila ba laifi in kun tantance wa man kazaba alaihi muta'ammidan duk wanda ya mun ƙarya da gangan bal wa maqadahu minan nari ya tabbatar da mazaunin su a wuta sannan sahabbai mutane ne adalai ubangiji subhanahu wataala ya ce kazalika ja'alnakum ummatan wasata وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم to yan uwa musulmi kamar yadda yan social suka ce lokaci yayi dole mu kala nan wannan ta zama ta ɗaya kuma wani lokaci a zo a ƙarasa ta zama ta biyu amma ba zai zamo damuwa ba mu karanta wannan abin da alarama ya karanta mu yi bayani ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗin kan cewa su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka nan muka sanya ko al'umma wato udala litakunu shuhada ala nas dan ku zamo shahidai ga mutane ku zamo masu shaida ranar kiyama wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo shaida gare ku wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alqibla da ka kasance kana kanta ba illa alama alama man yattabi'ur rasula sai dai mu san wane ne zai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai manyan kalibu ala akibai daga wanda zai juya akan digadigansa lokacin da aka yi al'amari na alƙibla a kai libanti kudus a a dawo a kalli abin nan harami na makka wannan abin ya sa wasu sun yi da allah ya tsare wa in kana dadda wato wannan al'amari na alƙibla ya zamo mai girma illa allah zina hadalla sai ga wanda allah ya shirya wa ma kana lahu zai a imanahu wanda aka ce su fuskanci alƙibla a abin nan suka aka su fuskanci baitul maqdis daga baya aka zo aka ce su dawo su kalli alƙibla ta ka'aba ta makka to sai suke cewa to sallan mu da muka ringa muna kallon alƙibla ba. ta can baitul maqdis yanzu gashi an ce mu kalli mu fuskanci wannan alƙibla ta ka'aba to wancan ladan namu yana nan ko baya nan sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allahu yudi al-imanakum Allah ba zai ai imanakum anan ai a amalakum ko amalakum tunda iman a Qur'ani yana da wato fassara da yawa to wa ma kana Allah zai imanakum Allah ba zai tozarta aikin ku ba inna Allah bin nasu la ra'ufur lalle Allah game da mutane mai tausayi ne mai jin kai ranar kiyama saboda wato a nuna cewa waɗannan sahabbai mutanen kirki aka ce yi da anuhun yawmal ƙiyama. za a kira nuhu alaihi salam ranar kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya kulu sai ce labbaika wa sa'adaika ya rab sai ice amsawarka kuma dacewarka ya ubangiji fa ya kulu sai ubangiji ce hal ballakta ka da saƙon abin da aka kika ka kai fa ya kulu na'am sai ce na isar fa yuqalu li ummati sai a cewa al'ummarsa din nan masu taurin kai kun gane ko sai a ce da su hal lagakun kun shin nuhu alaihi salam ya isar muku fa na ma a tana min nazirin kai mu ba wani mai wazi da taba zuwa garin mu ko ji da abin da aka yi dinnan har ruwan dubana amma suka ce ba wanda ya taba zuwa mu fa yaqulu man yashhadu laka to kai nuhu alaihi salam waye zai shaida ka isar fa yaqulu sai ce muhammadu wa ummatu sai ce muhammadu da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya dubi sabansa sai ce fatash haduna ku nan ku ne za ku yi shaida annahu qad laka ku za ku ba da shaida ku sahabbaina cewa ya yi da sako wa yakuna rasulu alaikum shahida sai kuma annabi annabi ya zama shaida akan ku fa zalika qawluhu jalla zikru haka sai annabi sallallahu alaihi yake cewa wannan shine abin da ubangiji ya faɗa kenan inda yace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida to dan haka yan uwa musulmi a nan za mu tsaya insha Allahu a mu ta biyu wanda za mu gabatar na wannan bayani na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ji ƙarashin irin sifofi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'unsu da kuma shibuhohi da makiya wato suke danganta musu wanda insha Allah idan an zo za mu ji manya-manyan makiyan nan na musulunci guda bakwai wanda su ne ainihin in kun ji an zagi sahabbai su ne in kun ji shubha su ne in kun ji kafirta sahabbai su ne in kun ji fasikantar da su su ne su waye wannan guda bakwai din so mun taɓa kafin wani lokacin na ɗaya akwai alwasaniyun su ne mashirkai masu bautar gumaka akwai alyahud akwai yahudawa allah ya tsine musu akwai annasara akwai kiristoci akwai almunafiqun akwai munafikan musulmi akwai firqud firkoki batattu wanda suka yi nesa da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam to su ma suna ciki akwai mustashriqun su ne orientalist wasu wanda suke sun yi ridda maluma ne na addini amma sun yi ridda suna karkashin yahudawa da nasara su ne musu aiki da manyan kafirin duniya to bayan su kuma akwai almulhidun wanda suke masu ilhadi su ne maguzawa iri-iri da na da na yanzu Allah ya tsare mu to wayannan guda bakwai din nan to ko za a samu wasu wanda za su biyo bayan su to gaskiya ba za su kai su ba da mushrikai masu bautar gumaka da yahudawa da nasara da munafukai da ainihin firkoki rabe-raben ɗariƙo iri-iri wanda suka bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da mushtashirkun da mulhidun wasu malamai suka ce babu laifi a haɗa su da kuma Jauar jahilai wanda su ba wa'annan ɗin bane amma ba sa karatu shi ko jahilci zai iya kai ka ka ƙi gaskiya domin ana cewa al'insani a duwun lima jahila dan adam makin abin da ya jahilta ne walau kana haƙan ko da abin nan gaskiya ne Allah ya tsare mu da haka yan uwa musulmi insha Allah a wancan lokaci za mu dora a nan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh